Na ne baba. Lafiya lau. Baba ya aiki. Lafiya lau Fatima. Ya kwana biyu. Lafiya lau baba. Kin ga na dawo daga tafiya din na gaji. Wallahi baba. Mhm sannan. Mhm ina jin ki. To yau kuma Fatima kunyan magana ake ji na shiga uku. Kuɗin makaranta ne? A'a baba. kuɗin anko ko za ku yi anko? A'a ba shi mu ba. To? Damun ba ba so nake ka je gidan su Musa ka tambaya min aure. Eh? Eh? So nake damun ba ka je gidan su Musa ka tambaya min aure. Ban gane ba ni ni zan je gidan su Musa an tambaya miki auren shi? To baban shi ya ce yana jin kunyin iyayen shi shine muka yanka shawara jiya da daddare ni zan zo in same ka sai in faɗa matan da ka dawo ok shi yana jin kunya sami yayin shi ce zai yi aure sai ke yar gidan mara kunya ko fatsararriya ke kin zo kin same ni a wani garin kika taba jin ko a wata ƙasa kika taba jin gidan su yarinya suke zuwa neman aure gidan su yaro babu don Allah ka taimaka ka je ka tambayi auren na wallahi zan iya rasa shi wallahi wata za ta iya zuwa iyayenta su je su tambayi mata auren saboda saboda musan littafin farko ne ko kuwa musan gwal ne shi shi ba zai shi zai je samu in dai yana son ki da gaske shi zai je samu iyayen nashi ya ce su zo su a nema masa aure sai ni da yake uban banza sai in je kawai digi digi sai in je ina neman miki aure sai in je in ce me to baba ai ba haramun bane na ga raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zan zubar da mutunci na ba ke ma ba zan zubar miki da mutunci ba saboda ke baki da hankali in ke ka zuwa mu da wannan magana in musan da gaske yake shi ya tuho iyayen shi zo ya ma zo ina son ganin shi tukunna kamar ma tuho iyayen nashi baba ina uwa tana iya zuwa tambayi aure ok shi kuma ita kuma uwar zaman wa take zaman baban to ni kuma ban yadda ba tunda uwar dai ba mahaukaci uwa ba ce in baki tashi ba kin ga wannan raken sai na buga miki shi a tsakiyar ka ta tashi ki ban wanda shi